daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Za kuma iya kama mu a tashar biyu Africa akan mita 102 da ke yamai. mai. sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm da kuma niyya a birnin kwanni sannan masu mu a Ghana za su iya samun mu tashar FM ta Alfa Radio da ke kuma si sannan muna nan ko yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu ware Mahmud Lalo ne tare da Ladan Ibrahim a yawa muka sake dawo a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi. wato karfe uku da rabi kenan na yamma a nan washington dc a cikin shirin namu na yanzu muna tafa da shirin tsintsiya maɗaurin kiɗe wanda jimmai ali za ta gabatar sannan ibrahim kalmasi garba zai shigo da shirinsa na jawabai daga dattawa sannan a fagen wasanni kuwa za ku ji cewa mai horar da 'yan wasan arsenal ta ingila arsene wenger ya shirya tsab domin halartar bikin rantsar da sabon zababben shugaban kasar liberia george weah bayan da aka ba da gayyata ta musamman ga kocin ana ɗauke da ƙarin bayani amma fa duka sai kun sha labaran duniya. Masu aure Assalamu alaikum. Wasu tsofin ministocin tsohon shugaban Zimbabwe yau Asabar sun bayyana gaban kotu akan zargin cin hanci da rashawa. Sai dai wakilin gidan wannan rediyo mai aiko da rahotanni daga harare babban birnin kasar ta Zimbabwe Sebastian Unwofu ya ce lauyoyin waɗanda ake tuhuma sun ce wannan bita da kullun ne kawai domin kawai ba su goyon bayan shugaba emerson inangagwa wanda ya mai gurbin shugaba mugabe tsofin ministocin dai su ne na harkokin waje walter mzambi da kuma samuel ondenga na makamashi an tsare su ne da jiya juma'a kuma yau asabar aka gurfanar da su gaban kuliya lauyan job scala wanda shine lauyan mzamba ya yi magana da manema labarai jim kaɗan bayan da aka kammala zaman kotu na yau wasu daga cikin tumar da ake masa ko sun hada da gudunmawar akwatin talabijin da ya bayar ga coci lokacin bikin wasan kwallon kafa na duniya shugaban amurka donald trump zai inganta zai zai gana da 'yan jam'iyyarsu ta republican da ke majalisar dokokin kasar haɗi da 'yan majalisar zartarwarsa za su yi wannan ganawar ce yau a camp david domin duba muhimman batutuwa da gwamnatin za ta baiwa muhimmanci cikin batutuwan da za su tattauna a kai ko sun hada da batun zaben rabin wa'adi da za a gudanar cikin watan nuwamba shugaba trump ce za mu tafi kam david da 'yan jam'iyyar republican musamman ma manya-manyan sanatocin ta domin ganin mun ciyar da amurka gaba shugaban yana wannan kalamin ne a daidai lokacin da yake barin fadar white house akan hanyarsa ta zuwa wannan taro shi ma mataimakin shugaban kasa mike pence da sauran ministoci da dama za su halarci wannan taron shugaban da yana neman ƙarin wasu nasarori baya ga wanda ya samu na ganin ƙudurin nan na haraji wanda ya riga ya zame doka wasu daga cikin batutuwan da za su ɗauki hankali kuwa za su ko kuma za su yi tasiri a wannan taron sun hada da batun kasafin kuɗi kayayyakin mawa rayuwa jin daɗin jama'a batun shige da fice sai kuma magana zaben tsakiyar wa'adi yanzu ya zame wajibi 'yan majalisar su amince da kuɗin da za a yi amfani da su wajen tafiyar da gwamnati daga yanzu zuwa sha tara ga wata wannan watan da ake ciki domin kaucewa kullewar tafiyar da daukacin ayyukan gwamnati gaba daya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc shugaban amurka donald trump yana kara ƙaimi ga ƙasar pakistan domin ko yana cewa zai goyi bayan ganin an rage mata taimakon da ake bata muddin bata yi wani abu game da ayyukan ta'addanci ba shugaba trump na amurka ya wallafa a shafinsa na twitter da yammacin jiya juma'a yana yabawa sanata rand paul game da kalamansa na kawo ƙarshen taimakon da ake bawa pakistan paul ya ce a cikin sakonsa na twitter ina son gabatar da ƙudurin da zai kawo ƙarshen taimakon da ake baiwa ƙasar pakistan a nan da 'yan kwanaki ƙudurin nawa zai kawo ƙarshen kuɗin da ake baiwa pakistan ne a sauya su zuwa amfanin samar da hanyoyin wato hanyoyi da sauran abubuwan more rayuwa ga amurkawa shawarar zabge kuɗin da amurka ke tallafawa kasar ta pakistan ya biyo bayan kiraye-kirayen da gwamnatin na amurka ta shayi wa kasar ta pakistan ne da ta wani abu game da ƙungiyoyin 'yan ta'adda kamar yadda wani babban jami'in gwamnatin amurka ke cewa yanzu an dakatar da baiwa kasar ta pakistan tallafi da ake bata na dala biliyan ɗaya da miliyan ɗari tara amma muna fata za a iya ɗage wannan dakatarwar domin ci gaba da bata wannan tallafi sai da jami'in ya ce kasar ta pakistan ta ta tunzura shugaba trump abin har ya wuce ka'ida malaysia ta ce ta amince amurka ta ci gaba da neman jirgin nan nata da ya bace a shekarar 2014 mai lamba 370 ministan sufuri na kasar leo tiong lai ya faɗa yau asabar cewa kamfanin da ke wannan aiki zai ci gaba da aikin nasa kamfanin zai ci gaba da aikin ne akan yarjejeniyar sai ya gano jirgin ne za a biya shi amma idan bai gano ba ko to ba za a ba shi ko sisin kwabo ba ministan ya ce haƙƙin gwamnati ne ta ba da amsar inda wannan jirgi yake idan dai ba a manta ba wannan jirgin kira 777 ya bace a kan hanyarsa ta kuala lumpur zuwa beijing da ke dauke da fasinjoji 239 kuma tun sa'ilin da ya yi batan dabo kawo yanzu ba labari gwamnatocin malaysia china da australia sun dakatar da aikin binciken wannan jirgin cikin shekarar ta gabata na 2017 sai dai kamfanin na ocean infinity na amurka da yake ci gaba da wannan aikin binciken ya faɗa yau asabar cewa tuni jirginsa ya fara wani sabon lalube domin amfani da damar wannan yanayi a inda yake neman jirgin domin ganin ko zai iya gano shi. labaran duniya kenan kuka sha daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc yanzu ba tare da ɓata lokaci ba ga jimai ali da maimacin shirin tsintsiya maɗaurin kiɗa tsintsiya maɗaurin kiɗaya Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau za mu fara tuna baya da tsokacin da wasu mata suka yi wa wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda bayan da suka saurari wannan fili na tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Filin da ke ƙoƙarin faɗakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya da aka ce ya fi zama ɗan sarki. Salamu alaikum. Sunana Aisha Ismail Jibrin Antidada na tare da GNI Greater North Initiative Forum. A tsintsiya maɗaurin ki ɗaya wannan tsintsiya ba za ta haɗu ba mu ɗauru ɗaya sai iyaye sun duba yanayin tafiya. Mu iyayenmu sun samu makaranta, iyayenmu musulmai ne sun samu makaranta makarantar boko inda muke haɗuwa da musulmi da krista da wanda ba shi da addini ma duk mun zama muna tare. Amma yau san mu ɗin yau zamaninmu ne ya zo sai kowa yana ware ɗanshi musulmi ya ɗauki ɗanshi ya kai makarantar musulunci kristan ya ɗauki ɗanshi ya kai makarantar kristan kuma muna tunanin cewa nan gaba yaran nan su zo su haɗu a duniyan nan guda ɗaya su yi mu'amala tare ina ga iyaye suna kuskure ya kamata a zauna a duba gwamnati ta sa hannu a cikin wannan tafiya domin tun yaran nan suna ƙanana an riga an girmar da su da ƙiyayyen juna ta yaya za su girma a ce su so junansu ina ga ya kamata gwamnati ta zauna ta ɗauki wannan abu da karfi kuma a duba yanayin tafiyan kar mu bar gurɓatacciyar al'umma a baya ya kamata a duba yanayin tafiyan inda iyayenmu sun tada mu yadda muke tada 'ya'yanmu da me zai faru a yanda muka tashi ma yau boko haram ya fita a tsakaninmu yau fitintunu sun fita na addini jos ana yi adamawa na yi kano kaduna na yi ko ina na yi mufa mun tashi ne tare muka tashi to wayannan kuma da muka raba su tun suna ƙanana mai muke tsammani za su tashi a ciki muna ƙoƙarin mu kyautata wa 'ya'yanmu amma a lokaci guda kuma muna sa su cikin yanayi mafi wahala na rayuwa mu duba akwai yara fiye da miliyan biyu wanda boko haram tare raba su yaran nan sun tashi ƙanana ne ba su san inda suke ba ba su san cin su ba su san shan su ba to yanzu idan muka bar wannan yara suka tashi a yanda suke a haka din menene suka sun tashi cikin bakin ciki ne na rayuwa sannan kuma already masu su riga sun tashi ma a rabe ne to ta yaya za su karbi sauran mutane a rayuwa kuma muna tunanin mu arewa in particular muna tunanin mu muna da adalci muna iya mulki to ɗan da ka tayar da shi bai iya karɓan wani ɗan uwan shi bai san darajar wani addini ba sai addinin shi shi kaɗai ta yaya zai yi mulki akan wani addini ko kowane addini ka ba ma yaro ko musulunci ne ko christianity ne ka ba wa yaro ya zama na cewa ya san darajar wani addini amma wannan tarbiyya da yanzu mu iyaye muke ba wa 'ya'yanmu ya kamata gwamnati da iyaye da shugabanni a sa ido a duba sosai domin yaranmu za su tashi da wahala matsanancin wahala idan har ba mu duba mun sake wannan tunanin da muke yi a kansu ba na gode sunana kristi dan fulani sunkur ni community leader ce daga wace jiha kika fito daga plateau state na nigeria sun sinsiya ki ɗaya shine tare allah ya yi mu ya halicce mu tun daga farko a duniyan nan mun zo mun samu kanmu a wuri ɗaya bai kamata kuma mu raba juna ba mu raba kanmu ba bai kamata kuma mu raba kasan da Allah ya samu a ciki ba ya kamata mu yi zama tare akan haka ya sa ina ma mata iyaye mata shawara don Allah na roke ku kuma yayanku gargadi ku gaya ma mazanku kuma don Allah 'ya'yan nan duk inda suka samu kansu ɗaya muke da musulmi da krista da mara addini duk Allah ne ya yi mu kuma hanya ɗaya za mu tafi ran da an ce baka nan shi kenan ya ƙare amma wanne gurbi za mu aje ma 'ya'yanmu gobe in mu mata ba mu fita mun gaya ma 'ya'yanmu ko mazanmu gaskiya ba mazanmu kuma masu hira da juna ya kamata mazanmu su haɗa kai da juna mu zama ɗaya a nan arewa da kuma Najeriya duka mu dinga gaya ma juna gaskiya mu mata mu ne buhun gaskiya mu ne kuma ya kamata mu gaya ma mazan mu da 'ya'yan mu gaskiya in ba mu ma gaya musu gaskiya ba kun san zuciya ba kashi kuma duk wani abin da ya faru dole za a yi kalamu amma hakuri kowa zai yi da juna dole ne a yi hakuri da juna a zauna tare jinin nan fa da muna zubarwa Allah yana gani yana fushi da mu duka kar mu yadda fushin Allah ya soko a kanmu a arewa da kuma duka Najeriya duka. Eh zauna ta arewa ga kira zauna zama na lafiya. Haka ne, za mu kuma tuna baya da wata tattaunawa da wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikra ya taɓa yi da Sunana Halliru Abdullahi Maraya ni ne ɗaya daga cikin masu gudanar da wannan ƙungiya ta gidauniyar zaman lafiya ta duniya wato Global Peace Foundation a nan arewacin Najeriya. Sunana Reverend Joseph John Hayab ɗaya daga cikin shugabanai masu gudanarwa na wannan kungiya wato gidauniyar zaman lafiya ta duniya Global Peace Foundation ta bangaren arewacin nigeria. sunana najib mustapha bawa tsafe kuma shugaban kungiyar majalisar nasiha a ta masu kiran waya da kenan jihar kaduna to kamar inda masu sauro suka saba sani a wannan shiri yana da manufa ne ta kokarin ganin an nemo yadda za a toshe dukkan wata baraka da ke kawo tashe-tashen hankula da rashin fahimta tsakanin kabilu da addinai musamman ma dai a tsakanin al'umma da farko algawata malam sheikh hallur maraya za mu so mu je eh, menene wannan kungiya ta ku take yi ne wajen ganin an samu zaman lafiya tsakanin mutanen da suke da mabambanta addinai da kabilu a irin haƙurin da kuke wato babban abin da wannan kungiya mu take yi a kan wannan harka ta zaman lafiya shine samun mutane a garuruwansu domin mu lura cewa a baya in tashin tashina ta faru to sai kaga an kira mutane zuwa birane an tattauna da su akan harkar zaman lafiya sai zamana ainihin masu kawo rashin zaman lafiyan ma ba su san an yi taron ba ballantana ma a ce an gayyace su sannan kuma abu na biyu mun lura cewa ba a yin taron zaman lafiya din a bayan misali zaka ga cewa sai in rashin zaman lafiya ya faru to wannan karin shi yasa muka fara wani tsari na gwaji a nan jihar kaduna a halin yanzu mun ziyarci al'ummomi da yawa sannan a kwanan nan shekaran jejiye kenan mun je masarautar cawai to wannan idan muka je mukan sa a tara mana mata a tara mana matasa a tara mana shugabannin addinin krista shugabannin addinin musulunci sannan da kuma su iyayen ƙasa sannan da jami'an tsaro sai mu nuna musu cewa fa dukkanmu mu mutane Allah ne ya halicce mu kuma ta iyaye guda ɗaya wato iyaye guda ɗaya abinda nake nufi mace da namiji shine muna gaya musu cewa mu sowa juna abinda muke sowa kanmu sannan mu kiwa 'yan uwanmu abinda mu ma ba so ya same mu to wannan shi ne gwargwadon abin da muka fara na ganin cewa mun farfado da ita wannan harka ta zaman lafiya kuma mun yi kan da karki kan cewa kar jama'a su rika kashe juna suna lalata dukiyoyin juna saboda wani sabani. Bari in je wurin a rabaran Joseph Hayab don jin wata wani irin nisa kuka yi wajen saduwa da mutanen nan da shi shek magana kamar yadda malam ya bayani da zan mun riga mun je wurare da yawa mun sadu da matasa mun sadu da fasoci da limamai mun sadu da iyayen kasa da kuma jama'a daban-daban mu shine mu ja hankulan jama'a su gane muhimmancin da ke akwai na yafewa juna muhimmancin da akwai na kyautata zamantakewarmu muhimmancin da akwai na kada mu yadda a yi amfani da sunan kabilanmu ko addininmu a cuce wani domin idan mun taimaki kanmu to muwa da kanmu za mu ji daɗi amma mun bari abubuwan nan suna faruwa za mu shiga cikin tsoro tsoro kuma zai hana mu yin ayyukanmu da ya kamata tsoro zai hana mu noma tsoro zai hana mu yin sana'a sai mu shiga talauci kuma in mutum fa ya shiga talauci ga yunwa to ka san da ce an koma wata bala'i kenan to duka waɗannan abubuwa su ne muke kokarin yi wajen wayar da kawunan jama'a to amma muna ci gaba da yi domin aiki ne da mu riga mu yi niyya za mu yi kokarin mu shine mu gani idan Allah zai taimake mu nan gaba a daina samun labari da ce an kashe wani nan gaba a daina samun labari an kone gidan wani nan gaba a daina samun labari an cuce wani nan gaba idan krista ya ga musulmi ya gan ya gan dan uwanshi musulmi ya gan krista ya gan ya gan dan uwanshi yan arewa sun gan yan kudu su ga sun gan yan uwansu jama'a da dama su fara gan juna a matsayin yan uwan juna to wannan sai canza irin labarin da ake faɗi game da mu ya koma ta kyakkyawan labari Allah sarki daya shi muke bautawa kai da ni abin da ya sauwaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu a tuna fa sai da zaman lafiya ƙasa za ta ci gaba a huta lafiya masifa babu kyau tun da an yi a baya ko mun gani ku daina bakin cikin juna allah ke magani agogo anan na cewa karfe hudu na yamma ne saura minti sha hudu ana tare ne da sashen wasu na murya amurka a birnin washington dc yanzu ga ibrahim kalmasi garba da jawabai daga dattawa assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa kamar yadda aka saba ga gogon naku yal hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a najeriya a mako mai shudewa Shugaba Buhari ya jawabin sabuwar shekara ta 2018 da jajantawa 'yan ƙasa karancin fetur da alwashin hukunta masu haddasa matsalar. Kazalika shugaban ya kaddamar da tashar sauke hajar teku ta kan tudu ta farko a Kaduna. Hassan Bello shine shugaban hukumar kasuwanci ta teku. Mutanen Najeriya gaba ɗaya wahalar da suke samu ta shigowa da kaya ko kuma aikawa da kaya mun fara ganin ƙarshen shi. Hakanan shugaban ya kaddamar da taragai da kawunan jirgin ƙasa masu saurin gaske daga Kaduna zuwa Abuja. Gambo Manzo mai taimaka wa shugaban ne kan siyasa. Wanda aka sayo ta rago goma goch da kuma locomotives guda biyu kayukan kenan wanda za a karasa su a hanyar zuwa Kaduna daga Abuja. Tsohon gwamnan Sokoto Tayiru Bafarawa ya ce matasa ne za su ceci Najeriya. Kashi saba'in na ƙuri'ar da ake zaɓe yare ne kuma su adda makoma mu mu an boarding pass na zuwa lahira don da shekaru 60 ai an shi boarding pass. An yi jana'izar tsohon gwamnan Kaduna Alhaji Lawal Kaita wanda ya riga mu gidan gaskiya. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka dai, to yanzu kuma bari mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Sheikh Ishaq Yunus Muhammad Almadani daga Kaduna, wanda zai ci gaba da jawabinsa, da rabaran ɗan Juma Adamu Ekwa Bishara Kano ga Sheikh Almadani. To, bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. lokacin da yake gida da kai dan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya sai wani mutum daga wani wuri inda baku san shi ba sai ya to ya tsuma muku baki a cikin al'amuran ku kuma ya gudu ya kyale ku kai ka karya kafa dan uwanka shi kuma ya karya hannunka to gobe wa zai taimaka ma wani wajen rayuwar 'ya'yanku da iyalinku to da in uwa ya kamata mu zama masu hankali ya kamata mu zama masu basira ya kamata mu zama masu kawo ɗauki ga junanmu bawan Allah kai mai dukiya wacce Allah ya ware ka ya baka dukiyar abin noma to ka tausaya ma dan uwanka mai dukiyar abin kiwo abin kiwo ba zai rayu ba sai da abinci ha kuma kai mai abinci ba za ka iya rayuwa ba kai ba kanka sai da kashin dabbobin nan domin kashin nasu shine kayan sinadarin shukar ka ya bawan Allah kai tunani ka tunano iyayenka ka tunano danginka ka tunano kakanninka wanda suke da gudunmawa da suka bada gaya wajen haɓaka ƙasar Hausa wajen haɓaka Najeriya wajen haɓaka arewaci musamman mun kai lokacin da ba ma neman shanu daga waje mu ne muke nomawa mu muke kiwo sai dai mu ɗauka mu kai wajen kuma ba mu taɓa talaucin nama ba mu a wurin mu sannan kayayyakin mu da muke nomawa duk ɗan ƙasar hausa ya san muna da kirigar da muka yi da ala guda ta gada saboda sai dai mu ɗiba mu je mu kai waje yau duk wa'innan abubuwan babu to me ya kawo su ya kamata mu iya zama mu tambayi junanmu wai da da iyayenmu suke kaza me suke yi ne mu kuma wannan abin ba za mu iya shi a yanzu ba idan har za mu iya yi to ya hana mu ko dai ya zama wanda ya hana mun dan cikin mu ne shi ko wannan hanawa da ya mana ta wannan hanawan ne yake rayuwa ya ci abinci da jinin mu ko kuma ya zama a'a ba dan cikin mu bane daga waje aka turo shi amma bai iya shigowa sai ya dauki dan cikin mu yayi aiki da shi idan ya dauki dan cikin mu ta wannan bangaren ne yake iya samun dama ya rayu rayuwar da yake so bai cikin mu amma yana tabar jinin mu yana sha bayan Allah mu zama masu hankali mana mu zama masu kima mana a wajen Allah mu zama masu kaice mana mu zama masu tausayi mana mu zama masu tawakkali mana mu zama masu tunanin abin da ya wuce na baya bayan Allah duk wanda ya kai hamsin fa a yanzu ya san jiya ya kuma san yau mai take haifarwa sannan kuma a yau ne zai yi hasashen abin da ke zuwa gobe a gaskiya idan muka dore a haka na kwanmu ko mu ba za ta iya haifa da ɗan tsako mai ido ba idan ko mun kasa wannan to mu za mai ta wahala mai ta wahala mai ta wahala wahalar da in mun sha a ciki babu lada kuma ba za mu taɓa kaiwa zuwa ga bakin gaci ba wani ta mu samu cin nasara bayan Allah banda nan kungiyoyi guda biyu manoma da kuma ainihin makiyaya amma da ƙungiyoyi da yawa a Najeriya ko ina idan muka ambaci Najeriya muna nufin ko ina a cikinta bayan Allah mu zo masu hankali a tunaninmu bayan Allah rikici da ta da ƙayar baya da tunanin nuna ma al'umma ni ne wa ne ba zai kai mu ko ina ba saboda wani so gabace mu a bayan ƙasa a wannan bagire a Najeriya ba ta haka suka samu cin nasarar da har yanzu muke tutiya da shi ba duk ɗan arewa yana tutiya da cewa firimiya ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza firimiya bai gwada bambanci ba shi a tsarin sama na mai da awaye hudu hutu firimiya shi ne ya je ya musunta da al'umma da yawa ya sanya suka yi imani ya ba su abin da suke bukata kuma ya kare su ma da abin da zai amfane su wanda ba su bukatan ba amma mu yau babu irin wannan a cikin mu amma idan mun tashi magana sai mu ce a'a wani ai namu ne nakun ne me ya aikata muku nakun da ya aiwatar kun yi irin nashi ko ba yi ba ai ba yi ba sakamakon haka yan uwa duk wasu kungiyoyin da ke tunanin ta da kayar baya don me kaza watakila ba za su iya samun cin nasara ba kuma sai ya zama aikin su ya tafi haba'an mansura tsari a rayuwar addini tsara ta ake yi sannan kuma tsarin nan ba nike tsara ba kai ba dama can a tsare yake ni da kai namu ne mu bi mu yi mu tambayi malamai ya ake bi in sun dora mu ake sai mu bi daga nan mu samu cin nasara amma duk wani mai tada kaya ba da zai yunkura ya ce yana gani a jama'a yanzu bari ya kamata ya yi kaza sawun a enugu yake a fatakot yake a ilori yake sawun a lagos yake sawun a ina yake to wataƙila ba zai samu komai sai dai kawai ya tada mu daga baccin da lokacin tashi mu bai yi ba ya tsoma mu a cikin ruwan da ba za mu iya tsallakewa ba daga baya kuma ya koma yana kara. in an matsa mai tsallake bar kasar yau jama'a nawa gare mu da aka kashe wanda ke sun tafi lahira da zaka tambaye su me kai aka kashe ka wallahi bai sani ba da zaka tambaye wanda yake san kai me wane ya ma kai shi shi ma bai sani ba to a haka muke so mu dinga zama cikin duhu duhun da babu gida ga babu gida baya. Shi ma rabaran dan Juma ya ce. Jama'ar Najeriya, Assalamu alaikum, musulmi da kirsa gaba daya ina yi mana sallama a cikin sunan Yesu. Ina kira ga kirsa da musulmi da muke a nan arewa Kuma mai da hankalinmu ga zaman lafiya idan muka duba abubuwan da suke faruwa a nan arewa abubuwa ne wanda sun kawo mana taɓarɓarewar arzikin kuma idan muka duba addinin kansa ma muna yin sa cikin tsoro da fargaba wannan ya samo asali daga rashin zaman lafiyar da muke yi idan muna zaune lafiya za mu iya bauta Allah ta kowace hanya da muka ga ya dace mu yi kuma arzikin ƙasarmu musamman arewa za mu ga ci gaba idan muka duba kamar a nan kano inda muke za mu ga akwai kamfanoni da yawa waɗanda an rufe su idan wata ƙungiya ko wani mutum yana da damuwa game da wani ko ga gwamnati abu mafi sauƙi bar a zauna a daidaita a fahimci juna duk abin da arziki bai kawo ba to rashin sama ba zai kawo mana ba da haka kira na da kirsa da musulmi 'yan Najeriya, arewacin Najeriya, bari mu haɗa kai. Mu kau da zancen bambance-bambancen addini harshe kabila mu kau da zancen bambance-bambance na ko bangare domin Allah da imu ya san za mu zama haka har ya ni in zama kirista a kirista ma in zama rawar da yadda Allah ne haka ta faru a cikin danginmu da yan uwanmu akwai waɗanda Allah ya da su zama limamai su zama na'ibai da sauransu to don haka ba mu fi Allah iko ba bari mu bar wa Allah abin da ya fi ƙarfinmu matasa musamman matasan da suke yin wasu abubuwa me suna yin sakamakon rashin aikin yi bari a yi kira da hukuma wannan abin yana ta a kanta mutum yana fama da aikinsa ina shi ina tashin hankali da wannan takaitaccen jawabi nake cewa assalamu alaikum ubangiji ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin wannan kasa tamu najeriya da arewacin najeriya haka dai to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. Yanzu kuma sai labaran wasanni. Wasanni a takaice. horar da 'yan wasan arsenal ta ingila arsene wenger ya shirya tsab domin halartar bikin rantsar da sabon zababben shugaban kasar liberia george weah bayan da aka bada da gayyata ta musamman ga kocin domin ya halarci taron wanda za a gudanar a ranar 22 ga watan nan na janairu Wenger ne ya sayo jeji waya a shekara ta 1988 zuwa kungiyar ta Arsenal daga Monaco inda ya kasance tamkar oba gare shi ya kuma yi masa jagora a harkar kwallon kafa. a halin da ake ciki kuma an dakatar da kocin na arsenal daga halartar wasanni uku a wajen tsayuwar mai horar da 'yan wasa a fili sakamakon kasa kare kansa akan cajin da aka yi masa venga dan shekaru 68 yayi musayar kalamai da alkalin wasan da ya yi alkalanci a wasan da arsenal din ta yi kunnen doki da west brom da ci daya da daya kimanin mutane 40 ne suka raunata sa'ad da wani ginin gilashi ya karye lokacin wani wasan kwallo a wani babban filin kasar kuwait lamarin ya auku ne sa'ad da magoya bayan kungiyar omani suka yi wani kukan kura domin jinjina wa kungiyar tasu bayan da ta yi nasara a wasan karshe ta gasar cin kofin lardin larabawa karo na 23 prime ministan kasar ta kuwait sheikh jabir al-mubarak ya ziyarci waɗanda suka ji raunin a asibiti ƙungiyar ƙwallon ƙafar liverpool ta sami cimma daidaito da barcelona domin sayar da ɗan wasanta na tsakiya filipe coutinho akan kuɗi fan miliyan 142 da wannan dai dan wasan ya kasance daga cikin 'yan wasa mafi tsada a duniya Coutinho ya koma Liverpool ne daga kungiyar Inter Milan akan kuɗi fan miliyan 8,500 a watan Janairun shekara ta 2013. to sai dai a bangare ɗaya kuma kungiyar bayan munich ta kasar jamus ta gargaɗi chelsea ta ingila da ta shafa wa kanta ruwa a kan zawarcin ɗan wasanta arturo vidal domin ko ba na sayarwa ba ne a watan nan na janairu a can baya dai an yi ta yayata rahotannin cewa chelsea din ta tuntubi dan wasan dan kasar chile akan bukatar komawarsa kungiyar bayan munich a yanzu ta fito karara ta ce ba ma shi kadai ba ba wani dan wasanta da ke kasuwa a halin yanzu a wasannin da aka fafata na gasar cin kofin ka na fa na ingila kuwa liverpool da manchester united da manchester city duk sun sami tsallakewa zuwa zagaye na hudu na gasar yayin da wasan fleetwood da leicester da kuma na norwich da chelsea da suka karkare a kunnen doki ba wanda ya zura kwallo murtala faruk sanyin na muryar amurka a Sokoto, nigeria kuma ga labarai a cikin Wasu tsoffin ministocin tsohon shugaban Zimbabwe a yau Asabar sun bayyana gaban kotu a kan zargin cin hanci da rashawa. Sai dai wakilin gidan wannan rediyon ma aiko da rahotanni daga harare babban birnin kasar ta Zimbabwe, Sebastian Nwofu. Ya ce lauyoyin waɗanda ake tuhuma sun ce wannan bita da kuli ne kawai domin ba su goyon bayan shugaba Emerson Mnangagwa, wanda ya mai gurbin shugaba Robert Mugabe. babban kotun ƙasar rasha ta tabbatar da dakatar da shugaban 'yan adawa alexei navalny daga shiga takarar shugaban ƙasa. zaben za a yi shi ne a cikin watan maris mai zuwa idan allah ya kai mu babban kotun ta amince da bukatar hukumar zaben wato central election commission masu sauraro wannan shine shirinmu na hudu na kuma karshe a jerin shirye-shiryenmu na yau baki daya amma idan Allah ya mu gobe da safe za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin a misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya niger kamar da Chadi wato 8 da rabi kenan agogon Ghana kada manta idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a iya garzawa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu a madadin ladan ibrahim ayawa da ya taya mu gabatar da shirin da kuma solomon abu da ya haɗa shirin baki ɗinsa sai injiniyan mu john ellison mahmud lalo ke cewa huta lafiya daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc salamu alaikum